a yayin wata ganawa ta musamman da wasu daga cikin wakilan kafofin yada labarai a nan kano jakadan na amurka ya taɓo batutuwa da dama kama daga batun boko haram zaɓukan da najeriya za ta gudanar baɗi da ma sauran al'amura da suka shafi tattalin arziki da harkokin ilimi a najeriya da aka tambaye shi dangane da tallafin da amurka ta ce za ta baiwa najeriya A kan 'yan matan kwalejin chibok a jihar borno mr james entwistle sai ya ce I can't talk about all the details, but we have a good degree of information sharing to try and help support your government in its effort to get these girls back. So we're sharing a good bit of information. Ba zan zurfafa magana ko ba da cikakken bayani ba dangane da halin da ake ciki game da wannan batu, amma dai mun cimma wani miƙati ta fuskar musayar bayanai a ƙoƙarinmu na dafa gwamnatin Najeriya ta 'yanto waɗannan yara. Already we were trying to help in other ways in the Northeast, helping the many thousands of Nigerians who have been displaced by the conflict and now are living elsewhere to, get, to give them some support. ya kara da cewa baya ga wannan muna aiki tare da hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wajen tallafawa dubban mutanen da wannan rikici na boko haram ya tagayyara a yankin arewa maso gabashin kasar we're also doing a number of things um, we've discovered in our own counterterrorism efforts around the world but it has to be more than the military. ya ce haka kuma muna yin wasu abubuwa da a fahimtar mu za su murkushe ayyukan tarzoma domin kuwa abin ya wuce batun soja kawai dangane da zaɓukan da ke tafe a najeriya kuwa jakadan na amurka a najeriya cewa ya yi we are doing a number of things with civil society for example uh, supporting the training of nigerian election observers ya ce muna nan muna aiki tare da ƙungiyoyin fafutukar wanzar da demokaradiyya inda a yanzu haka muke ba da horo na musamman ga ƙungiyoyin da ke aikin sanya ido kan harkar gudanar da zaɓe. Ya kuma ƙara da cewa. Beyond that, I think perhaps a very important thing that I'm trying to do, I'm talking about the fact that in the democracy, there's no place for violence in election. Ya ce mafi mahimmanci shine yadda za a yi zaɓe cikin lumana ba tare da tarzoma ba. Don haka a daidai lokacin da 'yan watanni suka rage a yi zaɓe nake ta kira ga 'yan siyasa da masu neman mukamai su fito fili su nuna da gaske suke wajen nuna kyamarsu game da shiryawa ko ɗaure gindin tarzoma a yayi ko kuma bayan gudanar da zaɓe. Ya kuma kara da cewa. Many of them agree with me, but I've had a couple of senior politicians who have said basically, well, I can't make that commitment because I might need to use it. I might need to use violence. which frankly is a very very disappointing answer. Yace ko da shike galibin su sun yarda da abin da nake faɗa, amma wasu manyan 'yan siyasa sun taɓa cewa da ni, su kam ba za su iya ɗaukar alkawari irin wannan ba, domin kuwa watan wata rana bukatar amfani da 'yan banga da masu tarzomar zaɓe na iya tasowa a gare su. yace wani abin takaici ne da baƙin ciki a ce kalamai irin waɗannan na fitowa daga manyan mutane. which frankly is a very, very disappointing answer. Kafin dai tattaunawarsa da manema labarai yayin ziyarar tasa a nan Kano, sai da Mr. James Entwistle ya gana da Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu da gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.